hukumar da ke hasashen yanayi a najeriya ta ce za a iya samun ambaliyar ruwa a wasu jihohin kasar sakamakon ruwan sama mai karfin gaske da za a iya samu a cikin watan agusta zuwa watan oktoban wannan shekarar hukumar ta bayyana hakan ne dai a wani sanarwa ta fitar kuma ta wa manema labarai inda ta ce jihohin da wannan ambaliyar zai iya shafa ya da jihar kaduna da kwara da nasarawa da yobe da kuma zamfara sura sun hada da akwa ibom da bauchi da borno da cross river da kuma jihar delta an daɗe ana samun ambaliyar ruwa a irin waɗannan jihohi musamman ma irin garuruwan da ke bakin kogi inda sau da dama akan gargaɗi jama'a da su gujewa gine-gine a bakin kogi don gudun abin da kakai ya komo wani sa'in kuwa akan samu ambaliyar ruwan ne a cikin gari saboda toshewar magudanar ruwa da hakan zai sa ruwan tumbatsa ya kuma kwarara zuwa gidajen mutane sai dai hukumar kula da muhalli na jihar Borno ta ce tana iya nata kokari dan ganin cewa ta yace magudanar ruwa zan baiwa ruwan daman gangarawa zuwa koguna da kuma gujewar akwai ambaliyar Alhaji Ali Suruni dai shine shugaban hukumar inganta muhalli na jihar Borno wanda kuma ya mun karin haske game da yadda suke gudanar da wannan ayyuka nasu kamar haka. Mu dama ko shekara muna yashe duk magudanar ruwa amma kuma damuwar da muke da shi mutanen namu ne yanzu muka canza tsarin da muke so mu magance wannan abu wanda za ta zama ba kowane sai ina kora ba za mu yi fargabanta ba amma yanzu duk kowane magudanar ruwa manya-manyan da take zuwa ko gidan to muna bude amma babban matsalar mu mutane sun ɗauki wata ɗabi'a na zub da bola a cikin magudanar ruwa babba irin kamar koki to duk kogin kuma level ɗinta ta haura ta zo sama wanda kusan daidai take da bakin magudanar ruwan da take fita a unguwanni yi to wannan shine babban abin da muka gani kuma insha Allah in ba da matsalar da muka ji kanmu kuma da wannan matsalar da muka je na tsaro ba da war haka da duk kudin da muke da su a nan da za a rejin nan a yashe wannan da yake ciki kuma a kada fada da a kada zurfin wannan magudanar kogi din gaba daya kuma duk wata ambaliyar da za a jihar Borno zonan kamar mana ce mata artificial wanda mu ne muke da wata irin halayya na zub da bujoji a cikin magudanar ruwa shi ne duk yake kama na wani illan kuma idan ana ko wata matsala ta fannin ne da za a samu matsala din. Sauran kare da banda batun zub da juji ana magana kamar akwai ma karancin magudanar ruwa haka da yake kawo da ake da su a fadin jihar musamman a cikin garin Maiduguri. kamar a kone shirin yadda gwamnati take yi wajen ƙara irin waɗannan magudanar ruwa saboda a samu a samun magudanar ruwa da zai wuce idan aka yi ruwan sama. Kakadan da ake da fasalin dare yake shine urban development kuma akwai ma'aikatar ministry of box wanda ake so gine-gine da kuma da tsare-tsare na waɗannan abu kuma akwai bosefa wanda take kare mahaifi kuma da kauda duk dauda da kuma magudanar a samu a kauda abin da zai kawo illa so wannan ma'aikatan nan sai an zo an zo na tare a zo na da manufa ana neman a fita da tsarin din da za mu yi domin a magance wannan abubuwa din magudanar ruwa duk garin ne ta ta da kuma garin ta kara girma shi magudanar inda da kasa fili take wannan ruwan sai yasa an gine-gine ya zama a guda kuma ba wanda yake garin a Ganin cewa jihar Yobe ma da ke makwabta da jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da irin wannan matsalar ambaliyar ruwa duk shekara hakan ya sa ne kokarin jin irin matakan da hukumomi kan ɗauka na kawo ƙarshen irin waɗannan matsalar ambaliya sai dai na bai cimma ruwa ba da na ta tuntuɓan kwamishinan ma'aikatar gona da tsaftace muhalli na jihar wato Alhaji Mustapha Gajirawa sai dai ba ɗauki waya ba na kuma aiki sako na buƙatar jin irin matakan da suke ɗauka game da hasashen da aka yi na yiwuwar akwai wannan ambaliya sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya